radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka, warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya gare jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryenmu da suka hada da shirin nan na mu koma noma daga nan sai shirin nan na lafiya sai da kula wanda shi za mu kawo karshen abin da muke dauke da su idan har marasa lokaci za mu duba su daga cikin labaran da aka saurara in ban kwana da ku da fatan masu saurari za a biyo mu sannan hankali daga farkon shirin har zuwa karshen sa kafin jin abin da na ambata baki daya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san. ko kun san. Jama'a masu Assalamu alaikum yau Juma'a uku ga watan Disamban shekara ta 2021 wanda daidai da 27 ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu aure ko san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan Disamban shekara ta 1984 aka samu tsayayyar iskar gas mai guba na mic daga cikin wani kamfani mai suna union carbide a garin bhopal na kasar india wanda ya auku ne a tsakar dare kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane a birnin kamfanin mallakin kasar amurka ne da wasu mutane na kasar ta india wani tsara gas dai ta uku ne sakamakon sakaci daga bangaren masu shugabancin kamfanin da ya kesa cewa kimanin mutane dubu ashirin da biyar ne suka rasa rayukansu sakamakon tsayar iskar gas din. masu saurari ko kusan cewa shekaru 137 da suka gabata a ranar irin ta yau wata uku ga watan disamban shekara ta 1884 aka haifi ɗan siyasa kuma masanin falsafa rajanda prasad a wani ƙauye da ke jihar bihar a ƙasar india duk kasancewar an haife shi ne a cikin yale marasa galihu amma ya yi ƙoƙari ya ci gaba da karatu har ya kai ga samun digiri na uku a lokacin gwagwarmayar neman yancin kai a kasar india ya ta gagarin marawa wajen nuna ƙeya ga tsarin mulkin mallaka na birtaniya ya kasance abokin gwagwarmayar mahatma gandhi inda suka yi faɗi tashi tare hakanan kuma an zaɓi rijanda a matsayin shugaban jam'iyyar congress lokuta daban-daban bayan samun yancin kai da kuma tabbatar da jamhuriya a kasar india an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta da hamsin. da ƙarshe masu saurari ku san cewa yau ce ranar uku ga watan disamba ranar da aka ware domin tunawa da mutane na kasassu masu tawaya a jikinsu a duniya babbar manufar hakan dai ita ce nuna wa al'ummomin duniya cewa akwai mutane waɗanda suke da bukatu na musamman waɗanda bai kamata a manta da su a cikin harkoki na rayuwa ba wannan rana tana a matsayin ranar ƙarfafa gwiwar al'ummomin duniya domin taimaka ma nakasassu da kuma yin mu'amala da su a cikin harkoki na yau da kullum a rayuwar zamantakewa.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 zuwa goma sha biyu da agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da biyar da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6.20 zuwa 7.20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Toma da layan lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. majalisar ɗinkin duniya ta amince da ƙudurori guda uku da ke goyon bayan al'ummar falasɗinu hukumar abinci ta duniya ta ce najeriya tana daga cikin kasashe 44 da suke bukatar taimakon abinci kamfanonin da ke samar da abincin halal suna samun gagarumin ci gaba a kasuwar duniya yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da babban rinjaye akan wasu ƙudurori guda uku kan warware batun palestino da kuma buƙatar gwamnatin yahudawan sahayuniya ta janye daga yankunan da ta mamaye da kuma matsayin birnin kudus da ta mamaye shafin yanar gizo na majalisar ɗinkin duniya ya bada rahoton cewa an zartar da kudurin na farko da ƙuri'u 148 waɗanda suka amince da shi yadda kuma tara suka nuna adawa daga ciki har da amurka da isra'ila goma sha hudu kuma su haƙiƙa da ƙuri'a kudiri na farko dai ya jaddada bukatar kiran taron ƙasa da ƙasa domin inganta batun samun zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin ɓangarorin palestine da isra'ila kudirin ya kuma yi kira ga gwamnatin yahudawan sahiyuniyan da ta mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma ƙauracewa ɗaukar duk wani mataki na yin gaban kanta a yankunan falasɗinawa da ta mame ciko har da birnin kudus sannan kuma kudurin ya da bukatar gwamnatin yahudawan isra'ilan ta janye gaba daya daga yankuna waɗanda ta mamaye a shekara ta 1967 wanda shi ma ya hada har da gabashin birnin kudus da kuma samar da mafita ta adalci akan halin 'yan gudun hijira falasɗinawa da kuma mummunan halin da suke ciki an zartar da kuduri na biyu akan gabashin birnin kudus da kur'u 129 goma sha ɗaya sun nuna adawa daga ciki har da amurka da isra'ila yayin da talatin ɗaya kuma su haƙi kaɗa ƙuri'a a cikin wani rahoto da ta fitar hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce farashin kayayyakin abinci ya ƙara tsada a watan nuwamba da ya gabata bayan share watanni hudu farashin yana ƙara haɓaka rahoton hukumar pawo ya ce an samu tsadar kayayyaki da kashi ɗaya da ɗigo shida cikin ɗari a watan nuwamban da ya gabata idan aka kwatanta da watannin baya sannan kuma wannan shine adadi mafi girma da aka samu a shekaru goma su gabata hakanan kuma rahoton ya yi ishara da cewa daga cikin abubuwan da suka fi haifar da waɗannan matsaloli har da rikice-rikice da ake samu da kuma fari wanda sun yi tasiri matuƙa wajen ƙara haifar da tsadar kayayyakin abinci a wasu sassa na duniya musamman a gabashi da yammacin afirka sannan kuma rahoton ya bayyana ƙasashe 44 da suka hada da ƙasashe uku na latin amurka tara daga yankin asiya waɗanda suke buƙatar taimakon abinci daga nahiyar afirka kowa har da nigeria nijar liberia ethiopia da dai sauransu to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran cibiyar kasuwanci da masana'antu ta china da malaysia ta ba da rahoton karuwar amfani da kayayyakin halal a tsakanin waɗanda ba musulmi ba a duniya babban sakataren cibiyar ta haɗin gwiwa tsakanin china da malaysia tan tianming ya bayyana cewa dalilin wannan karuwar shine waɗanda ba musulmi ba sun fahimci muhimmancin shaidar halal a matsayin wani bangare na tasirin abinci lafiyayye da aminci idan aka kwatanta da kayayyakin da ba na halal ba ya ƙarar cewa ci gaban da kasuwar halal ta samu a baya bayan nan ya sauya yanayi da kuma karɓuwar kayan abincin halal a tsakanin waɗanda ba musulmi ba a duniya tan ya ƙara da cewa bangaren ayyukan samar da kayan abincin halal na malaysia na ɗaya daga cikin abubuwa da ke haifar da ci gaba ga tattalin arzikin ƙasar a halin yanzu dai akwai musulmi kusan biliyan ɗaya da miliyan ɗari tara a duniya wanda kusan kashi 26 cikin ɗari na al'ummar duniya musulmi ne wanda kuma wannan adadi yana nuni da cewa musulmi suna da babban tasiri a cikin harkoki na tattalin arziki da kasuwanci na duniya jagoran kungiyar ansarullah a kasar yaman sai da abdulmalik husi ya jaddada cewa matsin lamba da har-hare ba za su taɓa sanya al'ummar ƙasar yaman su yi kawuya ba jagoran ansarullah na ƙasar yaman ɗin ya ci gaba da cewa al'ummar ƙasar na ci gaba da gudanar da rayuwarsu duk wani irin wahalhalu da matsaloli da takunkumi da kuma mawacin hali na tattalin arziki da aka sa su abdulmalik alhusi ya jaddada cewa makiyan ƙasar yaman sun yi ƙoƙarin kawar da rayuwa a ƙasar ta hanyar kisan kai da saka mutane a cikin yunwa da kuma takunkumi game da yaƙi mai tsanani domin tilasta al'ummar ƙasar ta yaman su miƙa wuya ga manufofi na 'yan mulkin mallaka jagoran ansarullah ya ce a yau muna aikewa da saƙo ga makiya ta hanyar yin tsayin daka tare da tunkarar duk wani mataki na saka mu a cikin matsaloli wanda suka haddasa wa al'ummar ƙasar yaman shiga halin da suke ciki a wata ganawa da ya da tawaga daga lardin albaida a cikin wannan mako abdulmalik alhusi ya dora alhakin irin barnar da aka yi wa al'ummar kasar yaman akan masarautar ali sa'ud inda bai cewa harin da ake kaddamarwa akan al'ummar kasar yaman da nufin sanya kasar ta miƙa wuya ga manufofi na mulkin mallaka wannan ya ƙara wa al'ummar kasar ta yaman azama wajen zaɓar su zama al'umma mai rayuwa a cikin 'yanci to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan to da aka saurari labaran duniya yanzu kuma lokaci da za a gyara zama domin a saurari sauran shirin da zan fara da shirin nan na mu koma noma mu koma noma Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin koma noma shiri ne wanda muka saba ka muku labarai masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan yadda ake ƙoƙarin lalubo hanyoyin bunƙasa ƙasa da abinci a tarayyar najeriya kama daga ƙungiyoyin manoma da kuma gwamnatin tarayya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. shugaban ƙasar najeriya muhammad buhari ya buƙaci ganin jami'o'in aikin gona na ƙasar sun jagoranci yadda za a bunƙasa hanyoyin samun abinci a cikin ƙasar shugaba muhammad buhari ya kuma bayyana cewa cibiyoyin ilimin aikin gona na ƙasar ta najeriya suna a matsayin wani ginshiki ne na samar da sauyi a fagen aikin gona da kuma ƙera na'urorin zamani na aikin gona ɗin sannan kuma da fada da kurarowar hamada shugaban na najeriya dai yana son ganin ƙoƙarin cibiyoyin ilimin aikin gona ɗin ya kai ga baiwa ƙasar damar rage dogaro take yi da man fetur a matsayin babbar hanya ta samun kuɗin shiga gwamnatin tarayya in ji shugaba muhammadu buhari tana tsammanin samar da kirkire-kirkire a cikin sauri daga cibiyoyin ilimin aikin gona da ake da su a faɗin ƙasar ministan aikin gona na najeriya ne dai dr muhammad abubakar ya wakilci shugaban ƙasa a wurin bikin yaye ɗalibai karo na goma da jami'ar aikin gona ta michael okpara da ke jihar abia ta yi tun da fari dai ƙungiyoyin manoma na tarayyar najeriya sun buƙaci ganin gwamnatin ƙasar ta taimaka musu wajen bunƙasa aikin noma ƙungiyar da ake kira national apex of nigerian farmers cooperative society wacce kuma a takaice ake kira da nanfacos ko kuma nanfacos tana son ganin gwamnatin ta taimaka musu domin su sami dukkanin kayan aiki da suke bukatuwa da su saboda bunƙasa harkar noma domin su kuma a nasu gefen su taimaka gwamnatin tarayya ta cimma manufar da ta sa gaba na ganin cewa an daina dogaro da man fetur wajen samarwa ƙasar mafi rinjayen kudaden shiga ƙungiyar tana son ganin gwamnatin tarayya ta ware akalla eka dubu ɗaya a kowace jiha daga cikin jihohin da ake da su domin ita ƙungiyar ta yi amfani da su wajen bunƙasa harkar noma shugaban wannan ƙungiya ta ƙasar ne dai gugu uzoma ya yi wannan kira a madadin ƙungiyar tasu a wani taron manema labaru a babban birnin tarayyar ƙasar abuja har ilawu ya ce an kafa wannan ƙungiya ne ya dama tun da fari domin ganin cewa ta taimaka da tallafa gwamnatin tarayya ta ma manufofin da aka shata a fuskar aikin gona to idan muka fita ga najeriya kuwa za mu ga yadda wato hukumar nan ta abinci ta duniya fawo wacce take a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya kuma take da cibiyarta a ƙasar italiya take cewa ƙasashe masu ƙarancin kuɗaɗen shiga suna fuskantar kalubale daga hauhawar farashin kayan abinci waɗanda suke shigowa da su daga waje hukumar abincin ta duniya ta bayyana cewa yadda farashin kayan abincin yake karuwa a duniya yana a matsayin wani kalubale ne mai girma ga ƙasashe masu ƙarancin kuɗaɗen shiga har ila yau wannan bayani na hukumar abincin ya zo ne dai a cikin wani rahoto na musamman take fitarwa sau biyu a cikin kowace shekara wanda yake shafar harkar abinci hada hadarsa da kuma yadda farashinsa kan yi kwan gaba da baya inda a shekarar bana matsalolin da ake ci gaba da fuskanta na cutar nan ta corona yake a matsayin wani sabon kalubale ga harkar noma a duniya. To masu sauraro za mu dasa aya a nan. Muna fatan za ku zaci shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Daridun da jinkuri ya saba ele da ko da ya da ko Tunzu kuma ga shirin nan na lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin Radio Hausa BOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bal'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne da muka mai da hankali kan cutar kansa ko kuma daji. Da fatan kuma masu saurare za su kasance a tare da mu. mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu. To Marilla kamar da watakila a wasu ku suka ji da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne na muka mai da hankali kan cutar kansa. A makon jiya dai idan za a iya tunawa mun tattauna wannan batun tare da Dr. Haru daga jamhuriyar Nijar. To a yau za mu je tarayyar Najeriya inda kuma kan wannan batun za mu tattauna da Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya inda ya fara yi mana shimfiɗa kan ainihin abin da ake nufi da shi ciwon na kansa a likitance. cutar kansa kamar dajin da ake faɗa a hausance wato yanayin cuta ne da shi sinadari sel da ake kira sel da ya yi ke haɗuwa ya zama abubuwa su gina mutum dan adam sai su bijire su bijire su fara girma ko su fara a yaduwa ya wuce misali sai ya zama kamar babu regulation saboda kowane kwayar halitta da ake wa mutum akwai iya lokacin da yake girma akwai iya lokacin da yake hayayyafa don an ce ya zama kansa ko ya zama wani jeji to kenan wa'annan halittan na wannan wajen wato yana girma ya bijire ma control wato ya ta girma yadda ya wuce misali har ya zama cuta kuma ya zama wani abu to shine yake zama kansa To kamar eh, likita akwai wani abu takamaimai haka da yake janyo ita wannan cutar ga ɗan adam? Eh, akwai abubuwa da suke cewa ba wai shi a ce ga abin da yake janyo kansa ba. Akwai abubuwan da za a ce to kansa na waje kaza akwai wanda aka ce idan suna da yanayi irin wannan irin wannan sun fi kamuwa da shi amma ba a ce ga abin da in kai zai jawo kansa direct ba a ce ga kamar a ce sauro ya ce ka ka kamu da malaria a shi kansa ba haka bane akwai halittar mutum da za a ce to an halicce ka da irin wannan jin din to kana da chance da za ka iya kamuwa da kansa kaza ko kuma a ce to shi kenan idan kana wani yanayi na environment kenan canji na yau da kullum in kana yin wannan za a ce to wasi wannan sun fi kamuwa da ciwo kaza ka fahimta wajen da kenan. yawa eh, to doktor eh, kamar akwai bayanan da ke cewa kamar cin jan nama hakan ga yana haddasa ita wannan cutar ta kansa kamar ya ne wannan batun yake eh, to gaskiya cin jan nama ba a ce zai kawo kansa ba kuma ba a gane wani kansa cin nama yake jawowa ba a cin nama shi mai yawa shi ne yake kara wani abu ne kamar a ce uric acid masu cin jan nama suna kamuwa da wani ciwo kamar gout kamar za a ce arthritis na gout to amma ba alakanta yanzu a ce cin nama da yawa ya kawo wannan ba dai yana kara abin da masu cin nama ja da maiko yakan kawo abin da ake kira da lipidemia maikon jiki ya karu maikon jiki ya karu kuma hanyar jini sai da dinga kan toshewa a ce sun samu atherosclerosis amma cin nama ba shi da alaka da a ce cin nama kawai shi kawai ainihinsa da kansa da yake jawa kuma ga abin da yake sa yau a jirgi don samun cin nama kawai. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. yawa eh, to dokto kamar idan muka koma baya a cikin bayanin da kai kan irin kansa kansa da addakwai kamar wani iri ne yanzu haka ya fi addabar al'umma haka a gaskiya a kansa da ya a al'umma ne sai mu ɗauki kamar a afirka red a kansa da ya fi al'umma a zarbar al'umma shi ne sai mu ɗauki mu kasa mata da maza in ka ɗauki namiji gaskiya wanda muka fi ganin shi ne wanda ake kira prostate prostate wani wani wani wani wani abin na'ura ne kamar a wajen fitsari na maza maza ne kawai suke da shi to wannan yakan kumbura sai zai zama kansa na kiran shi ko kansa to sai kuma a maza masu shan taba yanzu muna gani suna zuwa da shi sai kuma kansa na hanyar na hanji kuma ta yanzu suna yawa ana kiran shi colonic cancer to su suna yawa a maza guda uku nan a huhu a abinan ya kansa jejin a hanji da kuma na prostate nan a maza kenan sai kuma in sun koma wajen mata a gaskiya kansan mama nono kenan da kuma bakin ma'aifa shi suka fi yawa a yanzu. To, doktor kamar akwai batu wanda ya shafi ake cewa kamar akwai cutar daji in ta gado haka, ita kuma ya batunta ne yake? Eke, ai kamar ne na yi bayani cutar daji kamar kamar na gado din shi ne ana haifan mutane a sai jajijin kamar halitta. To, abin da yake faruwa kamar ciwon nono shi kan zo da wannan. Shi ne nake ana kiran shi wani braka jin. To, wani nan yanzu su turawa ma in aka aike ku aka duba ko a naku zuriyar suna da shi birata ɗin nan to shi da zama sai a ce to kuna da kashi arba'in ko kashi hamsin da za ku iya kamuwa da ciwon nono to wani kuma tun lokacin sun suka gano cewa su akwai wannan a halitta din a su? sai ka je kamar da tura suke yi yanzu sai su zama a cire nono ma gaba da? tun kafin ma a ce ma ya fara nuna halitta ko akwai akwai akwai cutar jeji da yawa sukan zo da ce yana yawo a cikin halitta to amma ba kowanne bane da an ce ya zo a halitta kuma dole sai ka kama ba kaman ana haihuwan mutum bane a ce an aike shi da shi kamar a ce ciwon ciwon sickle cell ka gane wannan kun muddin ka kamu da wannan abin nan mahaifa suna da shi za su baka a yi da shi cikinsa sai ya hada da wannan halittar kuma ya hada da environmental factor kamar yanayin yau da gobe na abin da muke ciki abubuwan da muke ci da abubuwan da muke yi. To masu sauraro kuma da haka ne muka kawo karshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya akan lokacin da ya ba mu muka tattauna da shi duk da ɗumbin ayyukan da ke a gabansa a nan kuma hani hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin kicewa da ku bisalam a kasance cikin koshin lafiya na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai zan gaida likita to da wannan zamu karkare sai Allah kuma can anjima da yamma za a ji mu dauke da shirin kafin lokacin mu dinkwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Música